addu'a ta tamanin da biyu Allahumma afini fi badani sha kundum kenan wannan Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa a'udhu bika min adhabil qabri la ilaha illa anta sau uku da safe sau uku da yamma hadisin abu bakarata abu bakarata sunansa nufai ibn al-harith sunansa me nufai ibn al-harith Allah ya ƙara masa yadda ibn al-harith ibn kaladata annabi yana cewa ka ce kullum ka wannan addu'a ta neman lafiya dan duk abin da bawa zai yana bukata ya samu lafiya sai da lafiya ake komai Allahumma afini fi badani ya Allah ka bani lafiya a gangan jikina sallimni min al-afati wal amrad fi badani ka kubutar da ni daga dukkan afa wani aibu da rashin lafiya a cikin gangan jikina duk wani ciwo duk wata cuta ya Allah shiga tsakanina da ita kaga wannan ai abu ne mai kyau Allahumma afini fi sam'i ya Allah ka bani lafiya a jina malamai suka ce duk wanda ya tsare wannan addu'a yana yi koyaushe Allah zai sa ya gama lafiya a duniya ya mutu da lafiyarsa sannan kuma ya mutu da jinsa ya mutu da ganinsa hakka kai duk tsufanka kana ji rangadau kar ya zama ka tsufa ta yadda an zo ana magana baka ji sai kana sai an ta yi da karfi ko kuma idan ya zama ba a gani an makance ko na makamance wannan bawa yana da buƙatar amfani da waɗannan Allahumma afini fi basari ya Allah ka bani lafiya a gani na yanzu kaga wannan da yace afini fi badani ba lafiya a gangan jikina sai kuma yace fi sami fi basari wannan at taksis da da tamim ne ma'ana bayan ka yi generalizing sai kai specifying ka ce ya ubangiji ba lafiya a gangan jikina lafiya a gangan jikinka ya shafi jinka da ganinka da abin da kake tabawa da hannunka ko kafa saboda muhimmancin waɗannan gabbai sai aka daɗa maimaita su su ne hanya zuwa zuciya aka malamai suka faɗa kuma da kubutar waɗannan jiki yake samun kubuta duk lafiyar da Allah ya baka idan baka ji akwai tawaya ko ha kuma duk lafiyar da ubangiji ya baka in kai makaho ne baka gani ai akwai tawaya to shi yasa bayan yayi ya faɗi abin a dunkule sai kuma ya zo ya faɗa a keɓance ma'ana waɗannan gaɓai yana da kyau a mai da hankali a kansu duk abin da zai baka matsala a kan jinka to kai taka tsantsan da shi kaka samu matsala wajen ji dan za ka rasa abubuwa masu yawa sannan kuma duk abin da zai maka illa a idanka a ganinka to ka yi ƙoƙari ka samar wa idanka kariya daidai gwargwado kakka bari idan ka samu matsala kenan bi salahihi ma yasluhul badan da samun lafiyar wannan abubuwan gangan jiki ke samun lafiya wa bi fasadihi ma yafsudu aljasad kulluhu da bacin su kuma jiki yake baci la ilaha illa ant babu abu mota cancanta in ba kai bai Allah Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri ya Allah ina neman ka tsare ni daga dukkan kafirci gaba daya kafirci ya Allah ba ni bashi wal faqri ya Allah ka shiga tsakanina da talauci kaga malam har annabi yana neman tsari da talauci ka nemi Allah ya raba ka da talauci mugun talauci wa wudu bika min azabil qabri ya Allah ina neman ka tsare ni daga azabar kabari azabar kabari la ilaha illa anta babu abun bauta da cancanta in ba kai ba tabaraka wata'ala wannan addu'o'i ana yi sau uku da safe sau uku da yamma abu dawud ya rawaito wannan hadisin da imam ahmad da imam nasa'i fi amali al-yawmi wal layla da ibn sinni da Imamul bukhari a cikin littafin al-adab al-mufrad